wanda ya yi daidai da biyar ga watan biyu ko shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna cikin darasinmu na wannan littafi asraru sau daga cikin littafin maw'izatul mu'minin na al'imam Muhammad Jamaluddin al-Qasimi rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasi na na biyar eh, darasin da ya gabata mun kwana a inda malam ya kawo gaba da take magana akan sunnonin azumi mun ji daga cikin sunnonin da ya kawo mana jinkirta sahur da gaggauta buɗe baki da kuma yin amfani da lokacin na Ramadan wurin kyauta da kuma karatun Alƙur'ani da itikafi waɗannan duka suna cikin sunnoni na na Ramadan. Sannan ya yi mana magana akan nau'o'in azumi, magana akan nau'o'in azumi guda uku, saumul umum da saumul khusus da kuma saumu khususil khusus wanda kowanne daga cikin ji ne ake nufi da shi ya shiga bayani akan asrar na azumi din da sharuɗan shi na batsini wanda muka ce su ne dai bayani akan saumil khusus ɗin. abubuwan da saumil khusus ya kunsa su ne waɗannan abubuwan guda shida da ya ce su ne sharuɗan batsini na azumi ko kuma su ne sirrorin sirrin azumi ɗin. Mun ji na farko abin da ya shafi kane ido, sannan mun ji abin da ya shafi kane harshe, sannan mun ji abin da ya shafi kane ji daga duk wani abu wanda bai kamata ba. wayannan su ne guda uku na farko daga cikin shida sai na hudu malam yace ar-rabi'u sharadi na batini na azumi na farko ko kuma abubuwan da saumul khusus yake cika da su na hudu shine kaffu baqiyatul jawarihi anil asam kane sauran gaɓoɓi gaba ɗaya da suka rage an keɓanta gani an keɓanta ji an keɓanta harshe to sauran gaɓoɓin da suka rage banda waɗannan mahimman gaɓoɓin guda uku su ma a kame su daga duk wani abu na saƙo da zunubi duk wata gaɓa ta jikinka ka kame ta daga wani abu wanda yake na saƙo da zunubi minal yadi, tun daga hannu warri jili da ƙafa wa anil makarihi kuma a kane waɗannan gaɓoɓin gaba ɗaya daga duk wani abun ƙyama duk wani abu wanda yake abin ƙyama ne a shari'a to ka kame gaɓoɓinka gaba ɗaya daga aikata wannan abun wa kafful batsani ani shubahati waqtan iftar da kuma kane ciki daga duk wani abu na shubaha akwai abin da yake halalun bayyin tsantsar halal ne ka sani ba ka da shakka a kai akwai kuma abin da yake haramun bayyin tsantsar haram ne ka sani akwai kuma abubuwan da suke umurun mushtabihat abin da yake akwai shubaha a ciki ba ka da natsuwar cewa tsantsar halal ne kuma ba ka da natsuwar cewa haram ne kana kokwanto kana da shakka a ciki to akwai abubuwan da suke wannan tsakanin to wannan su ne shubuhat to yana daga cikin saumul khusus shine mutum ya kame cikin shi daga duk wani abu na shubaha waqtal iftari lokacin buɗe baki ka gama azumi ka wuni kana azumi ka zo buɗe baki ka yi buɗe baki da abin da yake ba ka da tabbacin halaccin shi tsantsa to wannan shi ne iftar da shubha wannan abin da za ka yi buɗe baki da shi idan aka tsayar da kai aka rantsar da kai cewa ka rantse da Allah halal ne za ka iya rantsewa ko ba za ka iya rantsewa ba da duk wani abu wanda yake shubha ne to ka kame kanka daga yin buɗe baki da wannan abin ne abu wanda yake da alaƙa da wannan sai mana ce, fala ma'ana li sawmi an at halal babu ma'ana mutum ya zo ya kame ya ƙi cin abinci na halal babu ma'ana akan yin haka abin da yake halal ne ka ƙi saboda ne saboda kana azumi ga tuwo ba za ka iya ci ba ga shinkafa ba za ka ci ba ga ruwa ba za ka sha ba wayannan halal ne ko haram halal ne amma ka kame daga gare su a lokacin da kake azumi amma kuma in ka zo buɗe baki hummal iftaru alal haram sai ka zo ka yi buɗe baki da haram ka kame daga halal tsawon wuni kuma ka zo buɗe baki ka yi da haram ya ce to wannan ai bai da ma'ana wannan an yi ba a yi ba kenan da haka babu ma'ana a irin wannan al'amarin sai ce fa misalu haza sa'il misalin wannan mai azumin wannan mai azumi yake nufi mai azumin da zai yi azumi kuma ya zo ya yi buɗe baki da abin da yake haramun ne to misalin shi kamar misalin man ne qasran wa yahdimu misra misali shi kamar misalin wanda zai zo ya gina gida ne amma saboda ƙoƙarin gina gidan sai ya rushe gari gaba ɗaya saboda ya gina gida to shi ne misalin wannan gida ne kake so ka gina amma kuma ba za ka ginin ba zai gini ba sai ka rushe gari gaba ɗaya sai a rushe gari saboda a gina gida ƙwaya ɗaya me aka yi kenan an yi rashin hankali babu babu muwazana a cikin wannan tunanin wannan karin magana ne larabawa suke amfani da shi man yabni qasran wa yahdimu misran wanda yazo yayi ɗauko wani abu ya samar domin samar da wani abu ya lalata abin da ya fi wannan abin mahimmanci to sai suke buga misali suke kafa in karin magana da shi akan irin wannan shi ne daidai da karin maganar da ake yi a ce garin gyaran gira an rasa ido da girar da idan wanne ya fi mahimmanci sai a zo garin a gyara gira sai a lalata ido saboda a gyara gira wannan an yi mai kenan an yi rashin hankali to haka irin wannan shine misalin shi wanda zai wuni da yunwa bai ci abinci ba saboda yana da azumi amma kuma a zo buɗe baki abin da zai yi buɗe bakin da shi ya zama haramun ya yi buɗe baki da abin da yake haram <clears throat> da haka yana daga cikin abin da ya wajaba mai azumi ya tsaya ya yi taka tsantsan a kai in ka zo buɗe baki ka tsaya ka san da me za ka yi buɗe baki wannan abin da za ka yi buɗe baki da shi wanne iri ne halal ne ko haram ne ka tantance wannan tukunna in ba haka ba za ka faɗa cikin wannan misalin da yake yi garin neman jira a rasa ido a wani da yunwa a yi buɗe baki da haram waƙad ƙalan nabiyu alaihi wa wa sallam ya ce manzan Allah sallallahu ya ce kan min sa'inin laisa min saumihi illa al-ju'u wal da yawa daga cikin masu azumi ba wani abu da za su samu na rabo a azuminsu sai yin wannan da suka sha da wannan ishin shi ne kawai wahalar a sakamakon azuminsu amma ba abin da za su samu azumin ya ƙare a yunwa kawai da ƙishi amma sakamakon da ake samu na azumi ba za su samu ba su wanene ne masu irin wannan azumi wani hadisin imamu ahmad da ibnu maja suka fitar da shi su wane ne masu irin wannan azumin wanda za su kai azumi yunwa kawai da kishirwa ita ce sakamakon azumin Imala ya ce wa ƙila huwa alladhi yumsiku an at-ta'amil halal haka ne fa ƙila huwa alladhi yuftiru ala al-haram waɗansu malamai sun ce wanda yake zama bai da wani sakamako sai yunwa da kishi shine wanda yake yin buɗe baki da haram mutumin da zai yi azumi ya yi buɗe baki da haram to shi ne wanda yake ƙarewa sakamakon azumin shi bai da komai sai wannan yunwa da ya sha da kuma wannan ishi <clears throat> waƙila waɗansu malamai kuma suka ce huwa alladhi yumsiku an at-ta'amil halal shine mutumin da yake kamewa daga abinci na halal idan yana azumi wa yuftiru ala luhumin nasi bil ghiba amma kuma ya rinka karya azumin da giba cin naman mutane da giba to wannan shi shine ake nufi wanda ya zai wuri bai da wani sakamako na azumin shi sai yunwa da kishi kawai saboda me saboda ya kame daga cin abinci da shan abin sha amma kuma bai kame daga gulma da cin naman mutane ba suka ce shi ake nufi a wannan hadisin mutum na eh, ma'ana ta biyu kenan ko sai ma'ana ta uku suka ce wa yuftiru ala nasi bil riba wa huwa haram ya kame ya bar halal bai ci ba saboda yana azumi amma kuma ya zo ya yi ya ci naman mutane wanda shi kuma haram wakila waɗansu kuma malamai suka ce huwa alladhi la yahfazu jawarihahu anil asam mutumin da yake yin azumi amma bai da wani sakamako sai yunwa da kishirwa shine mutumin da baya tsare gaɓoɓin jikin shi daga aikata saƙo da zunubi yana sauraron haram yana kallon haram yana faɗan haram yana taɓa haram duka waɗannan gaɓoɓin nashi yana amfani da gaɓoɓin shi wurin abin da Allah ya hana suka ce to shine wanda manzon Allah yake nufi a wannan hadisin cewa bai da wani abu sai yunwa da kishirwa shine sakamakon azumin shi <clears throat> to wannan shine sharaɗi na batsini na hudu ko sirri na hudu daga cikin sirrorin azumi shine mutum ya kane dukkan sauran gaɓoɓin shi daga duk wani abu wanda yake saɓan Allah ne subhanahu wata'ala al Alhamis sharaɗi na biyar <clears throat> Allah ya stafira mina al halal waktal iftar shine kada mutum ya yawaita cin abinci na halal a lokacin buɗe baki ana kada ya rinka cika ciki a lokacin buɗe baki yanzu ana maganar abincin da zai yi buɗe baki ya zama mai kenan ya zama halal ba haram ba to idan kuma ya zama halal ɗin ki kuma kada mutum ya zo ya yawaita cin abinci a lokacin buɗe baki bi haisu yamtale ta yadda zai sa saboda cin abinci har sai ya cika cikin shi tab da abinci to dama ya ake yi eh yanda ake yi nan da yake nan ba haka ake yi ba naka ba a cika ciki mutum ya cika cikin shi a lokacin da ya kai azumi ko lokacin buɗe baki in ana nufin lokacin buɗe baki kawai da daddare zai cika ciki ko yaushe cika cikin da yake magana yana magana akan duka lokutan azumi ne gaba ɗaya a duka lokutan azumin kada mutum ya je ya cika cikin shi ta yadda cikin zai cika fama min wi'a'in abghadha ila Allah azza wa jalla min batnin muli amin halal muli amin halal babu wani mazubi wanda ya fi zama abin a wurin Allah wanda fiye da mazubin da zai zama ciki ne a cika shi da abin da yake halal duk wani abu da za a cika na halal to babu wani abu wanda Allah baya so fiye da a cika ciki da halal ba haram ba wanda ake magana Kama haram an sani a yi to babu wani mazibi da za a cika shi wanda Allah baya so fiye da cika ciki a ce cikinka ya cika tab ka ci ci har ka ji ba masaka to ba wani abu da za a cika wanda yake abin yi a wurin Allah fiye da wannan an fahimci abin da yake nufi wani ya ciro shi daga ishara zuwa ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma mala abnu adama wi'a'un sharran min batnihi Dan adam bai taɓa cika wani mazubi mafi sharri ba fiye da cikin shi duk wani mazubi da zaka cika ya zama mafi sharrin mazubi to cika cikinka shi ne mafi sharrin abin da za ka cika a rayuwarka don haka ya ce wa kaifa yustafa domin sawmi ahru adowillah ta yaya za a fa'idanci da azumi ta hanyar nuna fin ƙarfi da danne maƙiyin Allah. A baya an faɗa mana irin fa'idojin da azumi yake haifarwa ko? Shi ne ƙaharo a la, danna maƙiyin Allah shi ne shiɗan. To yace ta yaya za a fa'idanci da wannan fa'idar ta azumi, a ce an nuna fin ƙarfi a kan maƙiyin Allah shiɗan. Wa kasuru shahawati, a karya sha'awa, wanda daga cikin fa'idodin azumin shi ne yana karya sha'awar ɗan adam, to ta yaya za a iya fa'idantuwa da wa'yannan fa'idodin, wanda a baya mun ji su ne asasi na yin azumin, domin a karya sheɗan, domin a karya sha'awar ɗan adam, to ta yaya mutum zai iya samun wannan fa'idar in ya yi azumi. Iza ta daraka sa'imu inda fitrihi ma baha wata naharihi ta ya za ka samu wannan fa'idar idan ya zama mai azumi ya zo ya biya bashin duk abin da ya kubuce mishi a tsawon wunin shi gaba ɗaya. Ba a biyan bashin abin da ya kubuce? Wani duk sai ya biya wannan bashin na abin da ya kubuce mai, abincin shi na wuni da yake ci da bai ci ba. da safe da rana a haɗa da na daren duk sai an yi su a cikin azumi to duk wanda zai yi wannan ta wacce hanya fa'idar azumin za ta iya samuwa a tattare da shi shine abin da malam yake magana a nan wayannan fa'idojin da azumi yake haifarwa a jikin mutum karya sha'awa da toshe magudanar da shedan yake bi a jikin mutum to bayan kuma an sha ruwa ka zo ka cike wannan abin gaba ɗaya ka biya ta ya za ka samu wannan fa'idan balma wani yana ci sama da naunin ma gaba ɗaya sama da naunin wani zai ci abincin an sha ruwa ana kiran sallah zai ci abinci in an yi sallar magariba an dawo zai ƙara cin abinci sannan an yi sallar isha'i an yi tarawihi zai ƙara cin abinci sannan in ya tashi da daddare zai yi sahur zai ƙara cin abinci abincin ƙaruwa ya yi ma ba raguwa ya yi ba to ta yaya wannan fa'idar mutum zai iya samunta a cikin azumi ai ba zai taɓa yiwuwa ba an yanke nau'o'in abincin ne ya zama nau'in abinci kawai na buɗe baki shi kenan sai ɗan abin da mutum zai yi sahur da shi to sai zama kuma a lokacin azumin ma ya fi koyaushe ƙoshi ko ba haka ba ne ba fi ƙoshi da azumi ba to ina fa'idar yin azumin kenan yanzu ne fa'idar yin azumin inda har mutum zai zo ya biya bashin abin da duk ya kuɓuce mai a tsawon wani. fa'idar azumin fa ba mujarradin wannan yunwar ta wuni ne kawai ake magana ba dan kawai ka ji yunwa ta wuni ka zo kuma ka yi lodin da ba ka yi ma a da to matsalar da ake yin azumi saboda a kauce mata za ta nunku za ta nunku a jikinka shi yasa nan malam ya ce wa rubbama yazidu alaihi fi alwani fa'a. wani lokaci ma za ka samu mutum ƙari ma yake yi akan bashin da ya biya na abincin rana da bai ci ba sai ya ƙara a kan wannan min alwani fa'a na nau'o'in abinci daban-daban in da ya saba abinci ɗaya yake ci da daddare to yanzu in ya zo na azumin sai ya ci kala uku ko huɗu ma ko sama da haka ya ƙara ma cikin shi ƙare-ƙaren abubuwa hatta tamarratil adat har sai da ya zama al'ada ta ci gaba da gudana a cikin mutane an yaddakhira jami'al an yaddakhara jami'al ramadan ana taskata duka nau'o'in abin abinciccika ne saboda ramadan zaka ga ana ta shiri ana siyan abinci ana siyan shinkafa ana siyan wake da gero da wane ne wai ana taskata abinci saboda ramadan ya kusa zuwa me ya kamata a yi a ƙa'ida a asali ya ya kamata a yi abincin ya kamata a fitar a fitar da abincin saboda mai ramadan zai zo watan da ake rayuwa a ciki da yunwa sai a rage abinci amma kuma wai sai ya zama abincin ne za a rinka ɗebowa ana tarawa ramazan ya kusa wannan ya nuna kenan cin abincin ake yi sama da yadda ake ci kafin ramazan ya zo kenan hikimar azumin babu ita a cikin ramazan sai zama shine watan tara abinci duk wanda ma bai da shi bai tarawa zai ta ƙoƙarin da zai yi shi ma sai ya aje abinci yana shirye-shirye na Ramadan. Maimakon ya yi ƙoƙari ya tattara a wasu watannin da ba Ramadan ba. Idan Ramadan ya zo wannan ba abin da ya dame shi ko da abinci ko ba abinci dama dai a samu a yi abin da za a aje azumin da shi ne. Shi kenan abin da ake bukata. amma sai ya koma kowa hankali shi ya koma kan tara abinci da shirya abinci saboda fuskantar Ramadan. Galibi ba a shirin da ake yi na karatun Alƙur'ani idan Ramadan ya shigo, ba a irin wannan shirin akan ibada fiye da yadda ake shiri akan abinci. Ba a yi ma ibada shiri a Ramadan. fiye da yadda ake mata shiri na abinci yanzu ga ramadan ya kusa da yawa mutane kowa ya kama tattali hankali shi na kan abinci na ramadan da me da zai tattala amma watakila wani gidan shi ko ƙur'ani ma babu izu bai ma kuma mai da hankali akan wannan baya zai ya tattali ƙur'anan da za a rinka karantawa a gidan shi babu wannan tsarin a cikin ajandar shi amma akwai tsarin kunin buɗe baki akwai tsarin nemo waken da za a yi ƙosai akwai tsarin komai yana da shi amma babu tsarin ibada bai da wannan ajanda bai da wannan timetable din da aka sai aka duya aka mai da watan ya zama shine watan tattalin abinci da cin abinci da ya wuce ka'ida maimakon watan ya zo ya wuce a ga mutane distin rami sai a gan su ɗirka-ɗirka distin cika sun ƙoshi saboda cimar da ake yi a ramadan ɗin ba a yi a wajenta yasa sai ka ga kenan a waƙi'i za ka ga babu hikimar azumin watan ramadan ɗin gaba ɗaya babu ita a tattare da al'umma ba hikimar azumin Na haka Malam ya ce sai aka mai da shi a al'adance shi ne watan da za a rinka tattali ana taskanta abinci fa yi kalumina fa'ani fihi sai a rinka cin abinciccika a cikin watan ramadan ma la yu'kalu fi iddati ashhur abincin da a watanni da yawa ba za a cinye shi ba sai a tsarar da shi a ramadan abincin da ka tattala na Ramadan ɗin nan inda za a fitar da shi a wani watan da ba Ramadan ba sai wata sai ku yi wata biyu kuna ci amma a Ramadan za a cinye shi gaba ɗaya saboda ne me yasa za a cinye shi gaba ɗaya a Ramadan saboda ci ya ƙaru a watan Ramadan maimakon hikimar azumi ci ya ragu sai kuma cin ya ƙaru a watan Ramadan ɗin. Don haka, mana ya ce wa ma'alumun, abu ne sananne, an na da saumi alkhawa. Maƙasudin azumi shi ne alkhawa, abinda ake nufi da alkhawa shi ne jaufi min ta'am. ciki ya zama yana rasa abinci yana zama babu abinci a cikin shi shine makasudin azumi ka ya rinka daɗewa ba komai a cikin shi yana cikin maqasid na azumi wanda ya irin wannan hadin? zai wuni ba wani abu a cikin shi ya ci da faduwar rana ya ci da isha'i ya ci bayan magariba ya ci bayan isha'i ya ci da daddare duk ya cika cikin shi kowanne ya zauna su ya cika ciki daga nan zuwa faɗuwar rana za a yi lokacin da cikin shi ya karkaɗe ba komai a ciki babu makasudin azumin babu shi kenan a tattare da kai kullum cikinka akwai abinci a ciki kullum akwai abu a cikin cikinka da aka kade yunwa ta wani lokaci ne kawai ba kuma irin yunwa da za ta yi tasiri wurin sama maka lafiyar jiki da gaɓoɓi da aka sanya azumi domin wannan ba kawai kayi ne don dai wata fatara ta musamman ka tsayar da abinci yanzu in ka zo biyan bashi kuma ka biya bashi sannan ka ƙara a kan bashi wanda kuma wannan yana da haɗarin gaske da aka yi ce makasudin azumi shine kakkaɗe ciki ya zama ya zama ba komai a cikin shi ya zama fanko wa kasiril hawa da kuma karya san zuciya ta ɗan adam ya zama ga abu yana sha'awa amma an hana shi ya ci shine makasudin azumi amma ka tsaya an tsare maka san zuciyarka daga wasu awoyi lokacin na wucewa kuma ka zo ka buɗe zuciyar duk abin da take so sai an bata ina fa'idar azumi anan. tana son ruwan sanyi a bata tana son kunu a bata tana son ƙosai a bata tana buƙatar shinkafa a sake bata duk abin da yake zuciyar ta sha'awa in aka sha ruwa sai an bata to ina fa'idar azumi ta karya san zuciya da karya sha'awar ɗan adam babu ita a cikin wannan azumin da kai da ka san zuciyar ma ƙaruwa ya yi wataƙila inda ba kai azumin ba wasu sha'awa-sha'awan ma zuciyarka ba za ta zo da su ba amma da kai azumin sai ta ƙirƙiro maka wasu abubuwan da kake sha'awa a dafa min kaza a soya min kaza a miƙo min kaza a zuba kaza haka za ta yi ta ƙirƙiro ma san rai iri-iri kai kuma kana biye mata ana kawowa kana ci kenan san ran ma ƙaruwa ya yi ne makon ya rahu saboda ba a sami ingantaccen azumi na gaske ba wanda Allah ya ce la'allakum tattakuna za ku yi takawa da shi sai zama an ƙara sha'awar da haka makasudin azumi ya zama cikin mutum yana zama babu komai a ciki sannan kuma a karya sha'awa ta ɗan adam litaqwan nafsi ala taqwa domin ran ɗan adam ya iya tsayuwa da taƙawa wayannan abubuwan guda biyu suna haifar da taƙawa ga ɗan adam ciki ya zama ya kakkaɗe ba komai sannan sha'awar ɗan adam an karya ta to wannan yana sa ɗan adam ya zama ya sami taƙawa a cikin zuciyar shi wa idza jufi'at al-ma'idatu min dhahwati naharin ila al-isha to idan mutum ya tsayar da uwar hanjin shi cikin shi bai ci komai ba tun daga fitowa alfajir ilal isha har zuwa dare bai ci komai ba yayi mai kenan yayi azumi bai ci komai ba tun daga alfujir zuwa dare a wannan lokacin da yayi ya tsare cikin shi daga wannan abincin hatta hajat shahawatuha har sai da sha'awar uwar hanjin shi ta gama tashi gaba ɗaya sha'awarta ta gama motsawa ta kai matuƙa wurin sha'awa da buƙatar a zuba mata abinci haka ne tsayar wannan da aka yi na awoyi ya sa sha'awar uwar hanjin mutum ta motsa koko yana sa sha'awar uwar hanjin ta mutu na'am yana motsa ta gwargwadon daɗewar bai ci ba gwargwadon yadda zai rinka sha'awar cin abinci da san abin sha gwargwadon awoyin da yake yi gwargwadon yadda sha'awar shi za ta rinka ƙaruwa in ya tashi da safe sha'awar ya ci abinci ko ya sha abin sha tana da yawa fata da yawa lokaci na tafiya ana yana ƙaruwa sha'awar uwar hanjin da buƙatar ta tana ƙaruwa to idan mutum ya tafi a haka ya tsayar da uwar hanjin shi bai ci abinci ba ya ci gaba da tafiya har sai da tsananin buƙatar ta kai ƙololuwa wa ƙauyat ragabatuha buƙatar ta kai ƙarfi ta kai matuƙa wurin ƙarfin buƙata tana so ne kawai a zuba mata yanzu ta gama kaiwa ƙololuwa wamba'ata min ash-shahawati ma asaha kadat rakidatan law turikat ala ha, sannan kuma aka samu sha'awa ta motsa a cikin uwar hanjin wanda ma asaha ta da trafidatan wanda ita wannan sha'awar da tana kwance ba a motsa ta ba in ka tashi da safe kafin ka yi ta karya tsananin sha'awar ka na cin abinci ya kai tsananin sha'awar ka na cin abinci lokacin da kake azumi an kusan buɗe baki me yasa wancan ya fi yawa saboda an motsa sha'awar uwar hanjin da wannan tsawon lokacin da aka ɗauka ba a bata an motsa ta an tayar da sha'awar ta buƙatar cin abincin to wanda inda an barta ba a motsa ta ba inda an barta ba a motsa ta ba lauturikat ala adatiha ba za ta kai wannan tsananin buƙatar ba inda an barta akan asalinta yadda take ana inda nomal yadda mutum yake cin abinci na yau da kullum ne ba zai ji irin wannan kwaɗayin da sha'awa mai tsanani ba to amma yanzu an riga an kai ta bango an kai ta makura a wurin buƙata da sha'awar abinci da sha'awar abin sha saboda me saboda wannan azumin da aka yi Allah ya sa mun gane abin da yake nufi Da haka yana magana ne akan bayan an yi azumin an gama wannan azumin da aka yi ya motsa sha'awar abinci a jikin ɗan adam ya motsa buƙatar ɗan adam akan abinci saɓanin yadda inda ba azumin wannan sha'awar da buƙatar ba a motso ta ba a jikin mutum. To bayan duk an gama wannan sha'awar da motsa ta da tayar da ita, sai ne kama an yi tsallaci ko? Na'am? bayan sha'awar ta ta tayi ƙarfi ta tashi ko thumma otsa min minan lazzati sannan sai aka zo aka ciyar da ita nau'o'in na daɗi aka ciyar da ita abinci na daɗi daban-daban wanda da ta saba in lokacin cin abinci ne wataƙila da safe ma ɗumaman tuwo za a zuba mata a bata ta ci normal ta saba da wannan ba ta da wata matsala to amma yanzu sai da aka tayar da ƙarfinta aka motsa sha'awarta aka gama komai ta kai matuƙa sannan sai aka zo za a yi buɗe baki sai aka ɗebo kayayyakin daɗi abincicika na daɗi aka zuba mata muna ganewa da haka wannan haɗarin abin yake so ya nuna mana haɗarin abin inda saɓanin inda hakanan abincin da aka saba ne kawai ake bata to yanzu an motsa ta an tayar da ita an ta da ƙarfinta na sha'awa sannan kuma aka je aka ɗauko nau'o'in abinci na daɗi aka fara zuba mata wa ushbi'at kuma aka ƙosar da ita zadat lazzatuha to wannan daɗin nata zai ƙaru wata ba a fatsu wato ha ƙarfin sha'awar uwar hanjin mutum zai nunku sama da yadda yake ada zai nunku sama da yadda yake ada. yasa sha'awar abincin take nunnunkuwa idan an shiga azumin saboda irin wannan abin da ake maciki zai ji inda haka nan ne in ya ci abinci to ɗaya da daddare ya gama kenan ko in yau ba azumi ake ba zai ci abincin dare shi kenan ya ci gaba da harkokin shi amma in azumin ya zo ba zai iya kawai ya ci abinci guda ɗaya daga kiran sallah shi kenan ya gama sai sahur ba zai iya ba saboda wannan abin da ake yi ma uwar hanjin yana ninka sha'awar shi a wannan lokacin an motsa shi sannan an zuba mai abubuwan daɗi a cikin shi to wannan yana sa sha'awar abincin a jikin mutum ta ninku kenan mutum yana ɗora ma kanshi wani aiki ne wanda shi ne kishiyar abin da ake bukata a azumi kishiyar abin da ake bukata a azumi shi yake juya kanshi ya mai da kanshi haka sai ya ce me wamba'azat min shahawa ce, sannan wannan abin da za a yi ma uwar hanjin zai motsa sha'awoyinta nau'o'in sha'awa daban-daban ma tiraki da rakidatan da ta ala adatiha wanda irin sha'awar da zai motsa da a ce ba an bar wannan abincin a yadda aka saba to wannan sha'awar ba za ta motsa ba da ba dan wannan irin abin da ya yi ba da ba za a sami irin wannan sha'awar ta motsa a jikin mutum ba. Faruhu saumi wa sirruhu ruhin azumi gaba ɗaya da sirrin azumi in kana so ka san menene ruhin azumin wanda an cire shi azumin ya mutu. Menene sirrin azumin wanda in babu shi babu azumi. ce ta kuwa allati hiya wasa'ir shaytani fil audi ila shurut shine a karya a raunata ƙarfi ƙarfin hanya ta shedan a jikin ɗan adam shine ruhin azumi raunatar da ƙarfin hanyoyi na shedan a jikin ɗan adam ta yadda ba zai iya dawowa zuwa ga sharri ba daga baya. Bana yadda ya rauni a cikin azumi ya zama ya tafi ta yadda ko azumin ya wuce ba zai iya dawowa da ƙarfin shi a jikin a jikin ɗan adam ba ne sirrin azumin kuma shi ne ruhin azumin ya ce kama ku ba alal na min qablikum la'allakum tattaqun in kun zama masu takawa ne za ku kauce ma duk wani abu na shaiɗan ku tsayu akan hanyar Allah subhanahu wata'ala Daka ruhin azumin shine a raunata shedan din, a raunata duk wasu hanyoyi da shedan yake bi a jikin ɗan adam domin halakar da shi. Walan yahsila zalika kuma wannan ruhin ba zai taɓa samuwa a jikin ɗan adam ba, illa bit taqlili sai ta hanyar karanta abinci. in dai ba za ka karanta cin abinci a watan Ramadan ba, to ba zai taɓa yiwuwa azumin ka ya zama yana da ruhin azumi da sirrin azumi a cikin shi ba. Da haka wannan ƙarfin da ake raunatawa, ana raunata shi ne ta hanyar yunwa da kuma rashin cika ciki da abinci. To idan ya zama babu wannan a tattare da kai a cikin watan Ramadan, to babu ruhin azumi babu sirrin azumi a tattare da kai wa man ala baina qalbihi wa baina sadrihi miqlatan min at duk wanda ya zo ya sanya tsakanin zuciyar shi da kuma kirjin shi ya sanya miqlatan min at ya sanya jakar abinci a wurin miqlat shine wannan wata jaka ce wadda ake yi ana rata ma jaki ko doki jaka ce za a zuba abincin shi a ciki yana iya tana rataye a wuyan shi ta sauka ƙasa yana iya sa bakin shi yana cin abin da yake cikin jakar ita ce miklas to sai kamanta wannan cikin mutum kamar miklas ne duk wanda ya sanya wannan miklas ɗin tsakanin zuciyar shi da ƙirjin shi ana ya cika cike shi ya zama akwai wani shamaki tsakanin ƙirjin shi da zuciyar shi menene shamakin ne abin da ya shiga tsakanin zuciyar shi da ƙirjin shi shine abincin da yake cikin hanjin da ya tsaya a tsakani duk wanda ya sanya ma cike shi wannan mana ya cika ciki har ya kawo yana da wata tazara tsakanin ƙirjin shi da zuciyar shi akwai wani abinci tsakanin ƙirjin shi da zuciyar shi to duk wanda ya haka fa huwa mahjubun anil malakut to wannan ya zama an yi mai hijabi tsakanin shi da Allah wannan wannan abincin ya zama mai hijabi tsakanin shi da fadar Allah subhanahu wata'ala shi ne abu na biyar kenan da aka ana azumi a surar azumi kamar yadda shi abu hamid yake faɗa a cikin ihiya ya ce irin wannan azumin ba za mu ce Allah ba zai karɓa ba ba kuma za mu ce a dole mutum ya sake azumi ba za a bashi domin fuqaha'u suna aiki ne da abubuwa na zahiri daga a zahiri bai ci abinci ba daga fitowar rana zuwa daga fitowar alfajir zuwa faduwar rana daga za a bashi a azumin shi yayi amma haƙiƙanin azumi ne yasa aka sa a yi azumin duka babu a jikin azumin shi manufar azumin duka babu abincin da aka sai a ci guda ɗaya a buɗe baki shi sai ya ci abinci guda uku ma idan aka yi idan Ramadan ya zo in ma bai ci uku ba to sai ya ci abinci ya cika cike shi har ƙarshe duk wannan guda biyun da bai ci ba sai ya biya su a wannan lokacin sai ya haɗa su a lokaci ɗaya ya cika cikin shi da su da haka wannan ba azumi ba ne na haƙiƙa azumi ne wanda babu ruhi babu ruhin azumi a ciki da aka mutum ya san yadda zai koyi karanta abinci a cikin watan Ramadan. Ka ci iya ɗan abin da zai tafiyar maka da yunwa. Haka in ka zo sahur ka ci ɗan iya abin da zai sa maka albarkar sahur ɗin a cikin abincinka. Amma ka zauna Ramadan ya zo kana cika ciki, ka cika ciki da yamma, ka cika da daddare, da asuba ka cika ciki. Wannan babu hikimar da aka ɗora ta yin azumi a cikin aikin da kake yi. Asadis na shida daga cikin sharuɗan batsini na azumi an ya kuna ƙalbuhu ba'adan ifari mutsariban bainal khawfi war raja ya zama zuciyar mai azumi bayan shan ruwa tana cikin kiɗimewa da ruɗu a tsakanin alkhawfu raja tsakanin tsoro cin azumin nan da na kai Allah ya karɓa ko bai karɓa ba ya zama yana cikin rudewa ta alkhawfu raja a wannan lokacin ana shan ruwa ka kai azumi kenan yanzu a hankalinka inda zai koma azumin nan Allah ya karɓe shi ko Allah bai karɓa ba. Ina jin tsoron ya zama Allah ba zai karɓi wannan azumin ba. Ina kuma sa rai, ina kyautata ma Allah zato, Allah zai karɓa azumin nan. ta zama a wannan tsakanin. Ba ka da yaƙinin Allah ya karɓa. ba kuma ka ɗeba tsammani gaba ɗaya ba za a karɓa ba. In ka kalli halinka da abin da ka yi da kai waye, sai ka tuna cewa fa ba irin ka Allah yake karɓan ayyukansu ba. Haka ne, Allah ce ina ma ya taƙabbalu Allah minal Ta ɗai waɗanda Allah yake karɓan aikinsu su ne masu taƙawa. Shin kai ne taƙawa ne Allah zai karɓi azumin da ka kai a wannan ranar ko ba mai taɓawa ba ne. Sai ka yi makanka wannan littafin. Allah ya ce azumin ayyuka gaba ɗaya na masu takawa yake karɓa. Kai kuma kawai an sha ruwa kawai ka sha ruwa ka gama ka ma manta da wannan maganar azumi. Jira kake kawai a busa ƙaho a baka ladan azuminka. ba ka da tunanin Allah ya karɓa ko bai karɓa ba. ba ka da tunanin akwai mutanen da za su yi aiki Allah ya ɗauki aikin ya jefe su da aikinsu suna da yawa a cikin mutane wanda zai yi aiki Allah ya jefe shi da aikin shi ba za a karɓa ba Bama kai kawai abin da yake gabanka kawai a kira sallah a sha kawai ka yi azumi ta gama kawai ya karɓi ko ana so ko ba a so kenan ya karɓi ba a yi ma Allah haka Allah ya fi ƙarfin wannan Daka Allah yana karɓan aikin da ya yi ne Allah yana karɓan aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi kuma aka yi yadda Allah ya ce a yi Shin azumin ma da kake yi ɗin don Allah kake yi ko don an ka taso kaga ana yi a cikin al'ummar akwai wanda har yanzu azumin da yake yi azumin al'ada yake har yau bai fara azumi hakikatan na ibada tsakanin shi da Allah ba kawai dai ya taso ya gara maban in an zo ana azumi kawai shi ma ya shiga amma bai taba tsayawa ya fuskanci Allah da ibadar ya tsarkake niyya da cewa zai bauta ma Allah ne da wannan ibadar ba mutum nawa yake iya tsayawa yayi haka mutum nawa kuma yake ci gaba da tafiya akan inna wajadna aba'ana ala ummatin fa inna ala atharihim muqtadu mun ga iyayenmu da kakanninmu akai mu ma haka muke tafiya Daka dole ka tsaya ka auna ka gani wani ramadan ya taho ka tashi ka fuskanci Allah ka kyautata zuciyarka ka gyara zuciyarka ta nuna ma Allah za ta yi wannan azumin ne a matsayin ibada da bauta ga Allah subhanahu wata'ala ba a matsayin al'ada ba yaushe kai wannan tana buƙatar wannan tukunna ballantana ka zo maganar karɓuwa kuma azumin da kai daga fitowar alfijir zuwa faɗuwar rana irin shi Allah yake so a yi ko ba irin shi Allah yake so a yi ba in ma dan Allah kake yin azumin irin azumin da kake yi din nan irin shi Allah yake so ko ba irin shi bane shi ma yana buƙatar ka yi kanka wannan lissafin ka gani gani gani ake buƙata ga mai azumi a wuni shi me ake buƙata in sani kafin azumin yaushe ake yin niyyar azumin ma tukunna wata niyya ce in na ƙudiri azumin ya warware duka wannan yana buƙatar ka gane su sannan ka fara tunanin azuminka ya karɓi ko bai karɓi ba a waje ɗaya kuma idan mutum ya kalli rahamar Allah da kyauta ta Allah da baiwa ta Allah ga bayi sai ya kuma sa rai ke cewa yana sa ran Allah zai karɓi wannan ibadar tashi duk da yadda yake ɗin duk da bai cancanta ba ɗin amma yana hararo falalar Allah da karamcin Allah yana sa ran Allah zai karɓi azumi to wannan shine abin da malam yake nufi a nan to mutum ya zama mutsariban bainal khawfi raja ya zama tsakanin tsoro da kuma kwaɗayi. Zai yi yiwuwa ka yi azumi sama da ashirin a rayuwarka na Ramadan, zai yi yiwuwa Allah bai taɓa karɓan ko ɗaya a ciki ba. Akwai wanda yake da tabbas ɗin duk azumin da ya yi Allah ya karɓa? Babu ba wanda yake da wannan tabbas ɗin. duk azumin da kai a duniya bainal khawfi war raja tsakanin tsoro da kuma fata fata kawai ake yi muna fata ne Allah ya karba mana amma ya karba ko bai karba ba babu wanda ya isa ya sani ba wanda zai sani da aka kai iyakar yadda za ka iya ka yi yadda Allah yake so a yi sannan sai ka sa rai cewa Allah zai karɓa kana fatan Allah ya karɓa kuma wannan ba zai hana ka duk yadda ake yi ɗin ba kuma ka koma kana tsoron kada fa Allah ya ƙi karɓa shine abin da ake bukata wannan a cikin ibadar azumi haka kuma a dukkan ibadu da mutum zai yi ba wata ibada da kake da ita kake da yaƙinin in ka yi ta Allah ya karɓa za ka iya tashi ranar alkiyama cikin wanda suka yi salloli ga sunan da ladan salloli ba iyaka za kuma ka iya tashi a layi ka ga ba sallah ko ɗaya ba wadda Allah ya karɓa ba ka yi ta yadda Allah yake so a yi ba za ka Allah bai karɓi ko ɗaya ba dama kuma ya ce inna ma ya taƙabbalu Allahu minal muttaqin yana karɓan aikin masu taƙawa ne Allah ba ka da taƙawa Allah kana da taƙawan amma baka yi kuma yadda yake so a yi ba irin wanda yake karɓa sa ba yadda za a yi mutum ya zauna musulmi haka kawai ke ta bautar Allah da ya tashi ya nemi ya ake bauta ma Allah in ba haka ba zai yi zai yi biyu babu zai fada cikin amilatun nasiba tasla naran hamiya amma mu muna yanke abin nan ne kawai muna gama ibada mu ba abin da ya dame mu da ita Kamar an ba mu garanti daga lauhin mahfuz cewa kawai Allah ya karba shikenan mun wuce ba ne yin wani aiki na ibada ya dawo yana tunanin aikin da damuwa akan aikin Allah yana karba ko baya karba idan tunda an ce ayi kuma yayi ba ruwan shi kawai ya sauke abin da aka tsora mai Imala ya ce, "Iz laisa ya diri a yi ƙubalu muhu domin bai sani ba za a karɓi azumin shi, ba huwa minal muƙarrabin yana cikin makusanta da za a kusanto da su zuwa ga Allah, au yi raddu alayhi ko kuma za a dawo mai da abin shi ba za a karɓa ba, bai sani ba. fa huwa min al-mamqutin yana cikin waɗanda aka yi fushi da su wanda sun yi aikin Allah dai karba saboda suna cikin fushin Allah haka ba wanda ya san awanni yake yana cikin al-muqarrabina ko yana cikin mamqutin yana cikin makusanta wanda za a kusanto da su ko yana cikin waɗanda za a nisantar da su an yi fushi da su ranar alkiyama sai ce wal yakun zalika fi akhiri kulli ibadatin yafrahu minha to haka ake bukata ya zama a ƙarshen kowace ibada mutum zai gama to ya kawo wannan ƙa'ida ta zama tana cikin zuciyar shi ba wai kawai yayi an gama ba magana ta ƙare yayi ya dinta kuma yana neman Allah ya karɓa da wuya kaga wani yayi ibada ya gama kuma ya tashi yana addu'a yana roƙon Allah Allah ka karɓa mun wannan aikin da nayi saboda yana ganin bai da matsala kwata-kwata a aikin yana ganin aikin ya tafi kawai in kaga yana addu'a yana roƙon wani abu ne yana neman wani abu a wurin Allah Allah ya ba bashi kaza Allah ya ba bashi kaza amma shi nan muna karantawa a asar daga magabata kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum ramadan thumma yad'una Allah sittata ashhurin an yataqabbala minhum ramadan suna addu'a wata shida kafin watan ramadan Allah ya kai su watan ramadan kullum suna addu'a suna roƙon Allah Allah ya sa su kai watan ramadan suna da rai idan aka yi ramadan ɗin kuma wa yad'una Allah ta ashhurin an yataqabbala minhu sai sun yi wata shida suna addu'a bayan watan Ramadan Allah ya karɓa musu ibadun da suka yi a watan Ramadan wata shida azumin da muka yi Allah ka karɓa iyamun laili karatun ƙur'ani kaza haka za su yi ta addu'a sai sun yi wata shida suna roƙon Allah Allah ya karɓa aikin wani shi da ya yi aikin ya gama shi yanzu jira yake yi kawai har ji yake yi ma kamar bashi yake bi ya ga lailatul qadar kawai magana ta tsari. saboda bai san da wa yake ta'amuli ba bai san Allah ba ba a yi ma Allah ba a shiga iyakar Allah kawai ka tsaya a matsayinka na bawa ka yi abin da Allah ya ce a yi, ka bar abin da Allah ya ce a bari. Ka sa rai abin da take yi na alkhairi Allah zai karɓa, ka kuma ji tsoron Allah zai iya ya ƙi karɓan abin da kake yi. Wannan in mutum yana hararo shi bai taɓa jin har ya zama yana iya alfahari da wani aiki da yake aikatawa. duk wanda kaga yana alfahari da aiki na alkhairi to bai san wannan ka'idar ba mu da muke kaza mu da muke kaza kuke kaza ina Allah ya karɓa ko bai karɓa ba Shi ne matsayi abin ka yi Allah bai karɓa ba sunan shi aikin banza wanda yake da abin da zai iya alfahari da shi a cikin mutane shine wanda zai zo ya ce na nayi kaza Allah ya karɓa. shi ne za ka iya alfahari da shi amma abin da kai ba ka sani ba an karɓa ko ba a karɓa ba ina ka ga abin da za ka iya yi ma wani alfahari da wannan aikin harkarin ƙajin kai wani ne wanda ba kai ba kuma wani daban ne ƙasƙantacce ne shi kuku ne na Allah ku ne makusanta Allah saboda kullum kuna ibada da haka dole mutum ya yi taka tsantsan ya tsaya a iyakar abin da zai iya neman yarda Allah da shi kuma ya kyautata ma Allah zato Allah zai karɓa ya kuma shiga cikin tsoro da firgicin cewa Allah zai iya ya ƙi karɓan aikin da ya aikata. To wannan shi ne abu na shida daga cikin waɗannan sharɗa na batsini na azumi. da dama malam ya ce mana guda shida ne eh, sai mu kwana a wannan gabar kenan dole sai mun shiga zo mai ya zama yau an kai ƙarshe ka za mu darasi na gaba za mu ƙarasa a kan eh, mu ta tsawo kenan ko zai zama ranar ranar yau shi ne ba ka a ba zai kai ranar talata ba lahadi ba karatu asabar ko lahadi yaushe ne ba karatu lahadi ba karatu ranar lahadi insha Allah ta'ala zai zama shi ne darasi na ƙarshe a ragowa abin da ya rabi wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad